الله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokaci da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin Ramadana, a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sautin sinna ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina roƙon ubangiji ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah kuma ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan a cikin suratul an'am wancan karo mun tsaya ne a aya ta 107 daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta 108 daidai allah ta'ala ya taimake mu yau muna goma ga ramadana hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai hakan kuma ya yi daidai ga goma sha biyar ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha tara ta annabi isa alaihi salatu wassalam to insha Allah ta'ala kafin shiga karatu muna nan dai muna ci gaba da isar da sako wa yan uwa don gane da tunasar da su akan abin da ya shafi tallafi da aka saba badawa na marayu Allah ta'ala ya taimaka jiya ko wani bawan Allah da ya ba da ɗin kaya guda hudu ɗinkakku Allah ta'ala ya saka masa da alheri Allah ya masa albarka ko wani bawan Allah kuma da ya ba da turmin shadda guda uku ko to shi ma muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya masa albarka har yanzu dai kofa dai kamar muka ce farawa aka yi da fata waɗanda suka saba ba da gudumawa a irin lokacin da kuma suka saba badawa ba da su manta da wa'annan bayin Allah ba Allah ya buɗa Allah ya sa a dace to insha Allah baraka wa ta'ala kamar yadda muka ce mun tsaya aya ta bakwai za ta ɗari da bakwai za mu tashi aya ta ɗari da takwas to kai tsaye za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai halar ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya ta ɗari da takwas wanda duka Allah yana nuna wa mutane tsarin zamantakewa da wanda yadda bayi za zauna bayan ƙasa har ma da waɗanda ba su cikin addininsu kaga wayanda suke cikin addininka Allah ya gaya ma yadda za ka zauna da su wayanda ba sa ciki ma Allah ya gaya ma yadda za ka zauna da su kaga dai gashi abin bautan wanda yake aka riga ake bautawa kuma bayan Allah idan da zagi abun yi ne da ya kamata duk garin Allah in ya waye mu ta tsirewa mu ta zagin ababen bauta wanda ba Allah ba ko kuma da sai zama ba komai kenan duk wani abin bautawan wani ko mu ta tsirewa abun mu zazzage shi kaga ai da ba za a ce an yi laifi ba tunda me an sanya shi ya zama kishiya wa Allah to kaga amma hanga da da ka iya cewa to ya kamata an gari ya waye ce duk gumakan duniya da ake bautawa Allah ya tsine musu ka zo wucewa ta nan ka gana bautan wani wanda ba Allah ba ka tsaya ka ce ku kuna bauta ma wannan abun Allah ya tsine mu wannan abun da kuke bautawa to kaga da ai a haka kai ai zaka ce a to me laifi tunda ai shirka ake wa Allah a zagi shirkan kawai to kaga sai Allah ya ce ba haka da ai ba wai don a karantar da musulmi shi fa musulmi karfa ya zama dabba fa kai fa ba a kera ka dan zagi ba ba kera ka dan tsinuwa ba ba kera ka dan la'anta ba kai ba ka mai da kanka wawa kawai kake zage-zage kake tsine-tsine kake la'ance-la'ance wannan ka ga cikin masifa ne shi dan adam abinda annabi ya gaya masa kawai abinda da ka faɗa in ba alheri bane ne hakuri kawai man kana yi umir billahi wal yawmil akhir ya ga ce falyakul khairan aw liyasmut faɗi alheri ko kai shiru kai ka san dai babu alheri a cikin zagi so duk wanda ka zage shi ana rubutawa ka zagi wannan an rubuta ka tsine ma wannan an rubuta ka la'anci wannan an rubuta Allah sarki sai ranar lahira kana sa hope za ka tsira sai ka ga wannan ya fito wannan ma ya fito yana neman hakkinsa sai ta ɗiban ayyukanka ana rabawa in ma fa yi kenan a yi ta rabawa a yi ta rabawa har aikinka ya ƙare baka gama da mutane ba to akwai salon da ubangiji da ya bu maka sai ce to duk da haka ne akwai hanyar da za a cire hakkin mutane a jikinka sai a je a laliko munanan ayyukan wa'annan mutanen sai a ebo a tara maka ya jefa ka a wuta ka yi asara ka zama matsiyacin lahira ko to kaga dole mutane su iya da bakinsu wannan magana na annabi babban magana ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw a ce kana azumin magana bakinka tsit ka wuni ba ka yi magana ba ya fi maka in kuma za ka buɗe bakin ka yi magana ka tabbata me za ka faɗa alheri da ka faɗa Allah ka jarabe mu da faɗan alheri a bakinmu bangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wala ladina ya yad'una min dunillah kada ka yadda ka zagi da ake bautawa koma bayan Allah ai alihatahum kenan allolinsu nan da suka ce shine allansu ko su ne allansu eh su ne allolinsu suke tabo su sujada gumaka ne fa ko su musu sujada su yi wannan aka ce to kada ka zagi wa innan ababan kada ka zagi me kar ka zagi wani ababan don hakan zai jawo a zagiwa a zagi Allah kuma to in kai kuma kai ka jawo aka zagi Allah kana da laifi ko baka da shi kana da laifi saboda kai ka jawo don haka sai Allah ya ce kada ku zagi abin ababen da ake bautawa wala lazina ya da'una min dunillahi ko kada ku zagi wababan bautan da ake kira koma bayan Allah ko su masu bautan wani wanda ba Allah ba bi ma'ana kadde ku zagi gumakan ai la tasubbu al-asnama kenan kada ku zagi gumakan ku zo wucewa ku ga ana sujada ma wani gunki ku tsaya ku zazzagi gunkin kuna yin haka sai ku kusa ta masu wannan bautan faya subbullaha adwan bi gairi ilmin su kuma ba tunda kun zagi abin bautan su ma su zagi Allah an fahimta ko sai su zagi Allah bisa ƙetare iyakan da suka saba yi da zalunci ai itadan a itida'an kenan wa zulman ma'ana ƙetare iyaka da zalunci sai ya sa su su kuma fa yasubbullah kenan sai su zagi Allah tabaraka wa ta'ala shine addu'an din ai ibtida'an wa zulman ƙetare iyaka da zalunci da su yi wannan abu ne bi gairi ilimin ba tare da sun san waye Allah ba ai bi ma'ana jahalan minhum billah sun jahilci Allah dan duk wanda ya san waye Allah ba dai gargarwa Allah ba shi yasa kake ganin bautan Allah da miƙa wa Allah wuya sai tafi kwaloluwa a wajen suwa sai tafi kwaloluwa a wajen annabawan Allah jama'a muna fahimta sai tafi kwaloluwa a wajen annabawan Allah me yasa saboda su annabawan Allah su suka fi mene su suka fi kowa sanin wa sanin Allah tabaraka wa ta'ala kuma abin da ka san shi to da ka tsaya masa kwarai da gaske in ma na gwada wa abun kauna in ma in tsoro ake so ka gwada wa abun sanin ka da shi ne zai ba da daman gwada ma wannan abu mene tsoro to ubangiji ya ce kar ku yadda ku yi wannan su da su zagi allah Ta baraka wa ta'ala ba tare da ilimi ba bisa jahiltan da suka yi wa ubangiji ta'ala allah ya ce ka zalika ai kama zayyana li haula imahum alaihi kenan kamar yadda muka kawata ma wa'annan mutane irin abun da suke kai zayyana li kulli ummatin amalahum muka kawata ma kowace al'umma irin ayyukanta na alheri ko na shari su zake wanda Allah ya sa ya rungumi aikin alkhairi sai ka samu na jin daɗin yi wanda ya rungumi aikin shari ma fa sai ka samu na jin daɗin yi to Allah ka samu rungumi aikin alkhairi ta haka summa ila sai ubangiji yake cewa zayyana li kulli ummatin ko amalahum summa ila rabbihim sannan zuwa ga ubangijinsu ne marji'uhum makomansu yake a lahira fa yunabbi'uhum ubangiji zai ba su labari bima kanu ya'malun na abin da suka kasance suna aikatawa ai fa yujazihum bihi kenan ai fa yujazi bihi bihim fa yujazi bihim zai sa kanka musu bihi da wannan aiki da suka kasance wato suna aikatawa na. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani kafurai ma fa sukan yi rantsuwa kuma in sun tashi rantsuwa sukan yi rantsuwa da wa sukan yi rantsuwa da Allah haka Allah da kansa ya faɗa kafiran suna rantsuwa da Allah tunda uban kafurai ma da ya tashi rantsuwa da waye rantse da Allah ya rantse waye uban kafurai shaidan. ya ce fa bi izzatika ina rantsuwa da wa da buwayenka ai da wake rantsuwa iya rantsuwa da Allah don haka ba daidai bane a samu musulmi yana rantsuwa da wani wanda ba Allah ba man kana halifan fali halib billah aw yasmut wanda dai bai rantsuwa ya rantsi da Allah ko ya shiru don man halafa bi ghairi llahi faqad asharaka aw kafara wanda ya rantse da wani Allah yayi karamar shirka ko karamar kafirci ka rantse da Allah annabi ma ba a rantsuwa da shi in kana ce ka rantse da annabi wannan ma jahilci ne ka rika ce ka rantse da Allah don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa aqsamu ai bi ma'ana kufaru makkati kafuran makka sun yi rantsuwa iya kurewar rantsuwa ai wa aqsamu billah sun rantse da halda da Allah jahada aymanihim iya kan kaiwa kwaloluwa na rantsuwansu an gane wannan ko ai gayatu ijtihadihim fiha sun kai ƙwarurruwa wajen rantsuwan nan rantsuwan ta kai rantsuwa sun ƙure wa gaskiyarsu gudu suka yi rantsuwa da Allah kai ka ce gaske ne cewa la'in ja'athum ayatun idan ayoyi suka zo musu kamar wani ayoyi wanda suka kirkira na a kawo shine maktarahu abinda suka kirkiri a kawo cewa da suke wa annabi in kai ɗan aikan Allah ne ina taguwanka in kai ɗan aikan Allah ne ina sandanka an fahimta in kai ɗan aikan Allah ne ina hannu da aka ba wa annabi Musa in ya sa a riga ya fitar tana walƙayawa kawo mu gani in kai ɗan aikan Allah ne wannan su ne ayoyin da suke nema amma dai ayoyi ne na biya a gaya ma abin da za ka yi kayan saukar da shi ko to shi ne suke wannan kirkiran wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce sun yi rantsuwa iya rantsuwa cewa an aka zo da wannan abubuwa da suke kirkira in an kawo la yu'minunna biha da su imani da wannan abubuwa an gane ko da su imani da wannan abubuwa kul sai Allah ya ce to kul ai kul lahum kenan gaya musu innamal ayatu indallah ai iyaka abinda kuka nemi a saukar din nan ko ba haka ba ai yanzu haka ma ya sha'u kenan wa inna ma ana nazirun cewa saukar da wannan ayoyin to Allah ne yake da ikon ya saukar innamal ayatu indallah iyaka ayoyin yana wajen Allah ne shine ya zama wato yana saukarwa kamar yadda ya ga dama kenan shine yanzu ha kama ya sha'u wa inna ma ana naziru ai ma'ana yana saukar da ayoyin kamar yadda ya ga dama iyaka ni mai gargadi ne don haka ayoyin nan na Allah ne an gane wannan ko wa ma yushirukum ai wa ma yudrikum kenan me ya sanar da ku bi imanihim kenan game da imanin su iza ja'at ai ma'ana in ayoyin sun zo ai bi ma'ana antum la tadruna zalika ku ba ku san wannan ba annaha iza ja'at la yu'minuna cewa idan ayoyin sun zo ma ba da su imani ba lima sabaka kenan fi ilmin la saboda abin da ya gabata cikin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala wato cewa su dinnan ba da su mayi mai ba imanin ba dan haka ko an kawo ma ai ba da su yadda ba tunda da da su ce in kai annabi ne ayi kaza to da da ayi ba in kai annabi ne ayi abu kaza to da ayi to kuma ba za su yi imanin ba da suka ce in kai annabi ne wata ta sauko ta tsage wannan ya yi ta nan wannan ya yi ta nan in ka isa watan ya sauko ya tsage gida biyu an gane ko da watan ya sauko ya tsage gida biyu sun yadda a me suka ce suka ce sihiri ne ko ba haka ba suka ce me sihiri ne an gane wannan ko ita rabatu sa'atu wani shakkal kama alƙiyama ta kusa saboda wata ta tsage tun a lokacin da watan ta tsagen fa Allah ya ce kiyama ta yi kusa amma da ka rika ganin har yanzu ba yi kiyaman ba innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba annabi ya ce bu'istu ana wasa'atu hatai an aiko ni da ni da kiyama kamar yadda kaga as-sababa wal wusta kamar yan tsakiya da yar manuniyar na haka aka aiko ne ma'ana kiyama ta yi kusa ai aiko annabi alama ne na kusancin kiyama dan baka san adadin da duniya ta yi a shekara ba baka san adadin ba da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ke cewa ai bi ma'ana su din nan da wannan abun ya zo musu wato dai zamto ba za su yi mai ba imani ba kenan saboda ubangiji a cikin ilimin sa ya gabata dangane da cewar wato su din nan wato kafirai ne don haka ana magana ne a kansu cewar ko abin da suka tambayin da da ba su imani ba tunda can ga ayoyi iri-iri an yi su mu'jiza iri-iri amma bai sa sun yi imani ba na ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون الله تبارك وتعالى يتشغب رتشيوا الله يتشي ونقلب أفئدتهم منا ججويا زكاة سو أي نحولها كينا عن الحق muna juya zukatansu ga barin gaskiya an fahimta fala ya fahimu na kenan fala ya fahimu na hu ba su fahimtar gaskiya li'annahum taraku tsarikal fahimi saboda sun bar hanyar fahimta don haka babu ruwansu Allah ce wani kallibu ta muna jujjuya zuciyoyinsu ba sa fahimta abin da ake saboda me yasa sun bar hanyar fahimta shi yasa tunda sun bar hanyar fahimta sai Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbatar ma duniya da cewa da suka karkace ne Allah ya karkatar da su falan ma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiki. yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zuciyarsu saboda shi Allah baya shiryar da mutane wanda suke mene wanda suke ainihin wato faskai sai Allah ya karkatar da zuciyarsu an gane wannan ko da haka ya juyar da wannan zuciyar nasu sannan wa afsarahum ya juyar da gananansu kama lam yu'minu bihi kamar yadda ba su yi ba ba su yi imani da shi ba an fahimta ko kamar yadda ba su imani da abun ba sai Allah ya juyar da zukatansu ya zama fala yu'minuna bihi ba sa yin imani da shi awwala marratin a farkon fari Allah ya ce wa nazaruhum mun kyale su fi dughyanihim cikin batansu ai fi dalalatihim kenan cikin batansu ya'mahun suna nan suna ɗimuwa suna ta taraddadi suna kai komo a gefen gaskiya ba sabon gaskiya ke sa ubangiji ya ce wa laqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinn wal insi ko sai ce lahum mene qulubun la yafqahuna biha ga zuciya amma ba su fahimta da ita wa lahum ko la yubsiruna biha ga idan duna amma ba sa ganin gaskiya da ita wa lahum azanun la yasma'una biha ga kunnuwa amma ba kunnan na jin shiririta ne ba na jin gaskiya ba mana ba sa jin gaskiya su ɗauka kenan in aka ce wannan bai ji gaskiya ba ba wai ba karanta ya ji ba a'a ya yi asima walakin gaira makabula ya yi ji amma ba karɓaɓɓiya ba ai sima'an kenan gairi makbul mana ji ne wanda ba karɓaɓɓiya ba la yasma'una biha sai Allah ya ce to ula'ika wa'annan mutane kal an'ami kamar dabbobi suke kai balhum adal sun ma fi dabbobi bata Allah ce ulai kaumul ghafilun waɗannan sune ne ainihin mene wato gabalallu Allah ya sake cewa afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha shin ba za ku yi tafiya bane a cikin ƙasa sai ya zamto kun samu zuciya kasance gare ku akwai zuciya wadda za ku rika hankaltuwa da ita au azani yasma'una biha ko kunnuwa wanda da a dinga jin gaskiya da ita sai Allah ce na inna innaha la abu ba wai makanta ne na idan duna ba walakin ta'mal qulubul lati fis sudur a makanta ne na wato zuciyan da ke cikin kirji ya riga ya bata ya ainihin wato lalace to fa kuwa duk wanda ya bata ba ba mai shirye da shi sai wa sai Allah ko ba ka ba man yidilillahu fala hadiyalah wanda dai ya bata bai da menene bai da mai shiryar da shi Allah ya ce wa zarhum fi dughyanihim ya'mahum ka bar su cikin batan su suna na suna ainihin wato dimuwa ina fata muna fahimta wani waje Allah ya ce walau wani waje ubangiji ta'ala yake cewa walau yu'ajjilillahu lin-nasi ko lin-nasi sharrat ijalahum bil khair da ubangiji yanda yake gaggawan saukar wa mutane da alkhairi yana gaggawan kama su da ainihin sharrin da suke ainihin wato aikatawa yana gaggawan kama su da sharrin da suke aikatawa walla Allah ya ce laqudiya ilaihim ko ajalhum da mene da ai baki ɗaya kwanan mutane yanzu yanzu ne kare kawai don haka fa nazarin lazina la yarjuna lika'ana karabu da mutanen da ba su kwaɗayin haɗuwa da mu fi ɗiguya ne cikin ɗiguwansu a cikin batansu ya amahuna suna ta mene suna ainihin wato ɗinuwa a cikin wannan don haka ubangiji ta'ala yana nuna mana allah ya bar musu wa'innan zukata nasu a bace ma'ana wato fi ya ne kenan ya amahun suna cikin ɓatan suna ta kan ɗimuwa idan mutum ya bata ba mai shirya da shi sewa sai allah don haka karka ji mamakin yaya aka yi mutum ya ɓata ka ji mamakin yaya aka yi ya shirya domin bata ba da wuya shirya fa tana da wuya annabi ya ce mutum yakan wayi gari mumini kafin dare fa kafin yamma ya zama kafiri ya kai yamma mumini kafin gobe ya susuce ya lalace to bata tana da sauri matukar da gaske nan da nan take fadawa Allah ya ci gaba da cewa ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وحشرنا عليهم كل شيء ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون كل شيء قبلا كف هكذا الله تبارك وتعالى يكتشف walau annana nazzalna ko ilaihimul mala'ika da a ce da mu sassaukar musu da mala'iku wai duk ba gaya maka kafa komai aka musu fa wai na dan su yi imani fa ba da su yi bane da da a saukar da mala'ikun su gan su karara da da su ga ana magana da mutattu karara an fahimta da da a saukar musu da dukkan komai jama'a jama'a tari tari wai dan su gane Allah ya isa ba dai za su yi imanin ba kaga wanda ya riga ya bata ka rabu da shi kawai sai Allah ya ga dama ya shirya da shi Allah ya ce walau anzal ko haka ne walau annana da a ce mu din nan nazzalna ilaihimul kita ilaihimul malaika da mu saukar musu da malaiku wa kallamahumul mauta kuma sannan su yi magana da mutattu kamar da suke kirkira ku dawo mana da iyayenmu yanzu in gaskiya ne da a yi kiyama ko in gaskiya ne maganan da kake faɗa dawo mana da iyayenmu yanzu ko fati da abaina in kunta mina sadikin zo da iyayenmu yanzu mu gansu sun tattashi kawai in ka isa gaskiya to da da a tayar da su din ma za su ce karya ne ba za su yi imanin ba an fahimta ko shine ubangiji ta'ala ce wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan sannan mu tayar musu da komai wato jama'a jama'a faujan faujan gasu nan a tada musu da gurgur din abin da duk suka nema a yi Allah ce ma kanu li yu'minu ba da su yi imani ba illa me an ya sha Allah sai Allah tabaraka ta'ala ya ga dama walakin na ho ya ko ya jahalo da dai mafiya yawan su suna masu jahiltan duk abubuwan da ake musu magana a kansa don haka duk abin da bacacce ne a masa wai akan in an yi dai imani wallahi in an yi ba zai imani ba sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya sa yana da rabo to shine zai kubuta yayi imani na وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون تو الله تبارك وتعالى يكيشوا وكذلك أي كما هكذا دو أيوكا لو بنجي جعلنا لكل نبي عدو الشياطين كو shayatin insi wal mun sanya ma kowane annabi abokan gaba cikin mutane da abokan gaba cikin mene cikin aljanu ko kuwa akwai shaidanin mutane akwai shaidanin aljanu ubangiji ta'ala duka ya sanya ma kowane annabi kasancewar maganan ka rayu a bayan ƙasa kowa na son ka ba da yiwu ba duk gaskiyanka duk addininka baka isa ka rayu a bayan ƙasa a ce kowa na san ka ba zai yiwu ba dole ne kawai ko me kake na arziki wallahi sai an zage ka ina fata muna lura wai saboda abin da ka kamo kada zagi ya sa ka kai ribas a kai matukar gaskiya ne ina fata muna lura in dai ka kamo gaskiya to kar ka damu kuma hasali ma za ka samu mara gaskiya shi ake zaƙa abunan shine wanda ake yaba mai gaskiya fa sai a zage shi da aka duk abin da ka kamo to dole ne kawai ba zai a ce duk duniya an haɗa an ittifaki ai na duka muna sansa kuma wanda duk ya fito ma ya ce maka kowa na ƙaunanka ya maka ƙarya haka Allah ya tsara kana da masoya kana da wa kana da makiya haka Allah ya tsara ɗan aikan Allah suna da masoya suna da makiya shi yasa Allah ya ce mun sanya ma haka muka sanya ma kowane annabi abokin gaba cikin shaidanu mutane da kuma ne da shaidanu na aljanu suna da shi yuhi ba'duhum ila ba'din zukrafal qawli gurura sashi yana wayi wa sashi bi ma'ana yusi kenan sashi yana yana ainihin wato wasu ci wa sashi ko yana sanya wasu watsi. ko ma na yi wasu wasu kenan yana sanya ma shi abunan wasu wasi a zo a sa maka wannan magana a zo a kawo maka wannan ta bangaren shaidanu ba su barka ba abunan na aljanu shaidanun mutane ma ba ba su barka ba to in da ka yi rayuwa tsakanin al'umma to ka yi rayuwa ta hanyar da ta dace musamman in kana kira zuwa ga Allah zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kana da ido biyu kana da kunne guda biyu mana ido biyu ka ƙara biyu a kan biyunka ido biyun da take ganin alheri da ido biyun da take ganin mene take ganin shari na kowa sannan da kunnan da take jin alheri da kunnan da take jin mene take jin shari ina fata muna lura sannan ka yi taka tsantsan saboda kowa in ya ego magana dai zo ya maka to kai kuma aka yaba maka to ka zama kana da rariya in ja ja'akum kun bi nabayin bayan an tusibu wa bi jahalatin tusbihu ala ma fa'altum nadimi to ka lura sabo ko me ya faru a duniya ka tsaya ka yi taka tsantsan ka lura na rantsu da Allah ba abun da zai faru a bayan kasa da mutane ko da wasu ko da wani ko da ku wanda tsantsan dalilin abuwan abun kai tsaye ita ne za ta zo maka babu to wannan zai zo ce kaza wannan zai zo ce kaza wannan idan ka zama wai kai jakkanka na tara komai da komai ne baka da rariya to da ka samu matsala dole ne zamanto kana da la'akari kana da mene kana da lura sannan da insafi sannan da addu'a na fata muna lura ba gadara bane in kana kira zuwa ga Allah a baka da wani gadara sai ka samu cikin wanda kake musu wa'azin wallahi sun fi ka a cikin wanda kake wa wa'azi sai ka samu a wanda wala ya fi ka kai baka sani ba ya fi ka hangen nesa ko ba haka ba ya fi ka tunani eh sannan kuma ya fi ka sanin duniya duk da iya samu ashe yiwuwan kai kake kira bai zama kuma kafi kowa fa na fata mutane suna lura idan kai rayuwa irin wannan to zaka huta wa zuciyanka na fata muna lura zaka huta wa me wa zuciyanka da haka Allah ya sanya wa mutane bayan Allah manya abokan gaba wanda wa'ina abokan gaban suna sa wa junansu saƙonni iri-iri yadda da su cutar da bayin Allah shi shine ba'duhum ila ba'din zukur qawli gurura suna ainihin wato kawata musu zantuka na karerayi zantuka na ruri suna kawata musu Allah ce walau a rabu kama fa'alu da ubangijinka ya ga dama da basu aikata ba an gano nan ko ai ma'ana da ba su aikata ba don haka fazarhum ai da'al kuffara kenan ka bar kafirai wa ma yaftaruwan na game da abinda su kasance suna yi na kiran karya min al-kufur kenan wa min ma zayyana lahu na kafirci da abinda ke koma bayan wannan na abinda da suke kawatar da shi wa mutane to kayi watsi da wannan an gane saboda me ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون الله تبارك وتعالى ولتصغى دومن سكركتا أي سكركتي تميل كنا دومن سكركتي إليه zuwa ga wannan kayan kawa na duniya shine walitasga afidatul ladina la yu'minun bil akhirah domin zuciyan waɗanda ba su yin imani da Allah ba su yi imani da ranar lahira kenan mana ya karkace zuwa ga wannan kayan kawa na duniya na abin da suke yi ko waliyardauhu domin su yardar da shi yaktarihu domin kuma su ainihin aikata ko su kirkiri mahon muqtarifuna abubuwan da suka kasance suna aikatawa na zunubai domin su yi ziyada akan abin da suka kasance wato suna aikatawa sai zama fayu na kenan ko fayu aqabu alaihi sai a zo a yi musu hukuma akai domin su karkata zuwa ga wannan kayan kawa na duniya sai zama karkacewan zuciyarsu ya karkace zuwa wannan kayan kawa na duniya sai kenan sai ci gaba da aikata irin abin da suka kasance suna aikatawa na zunubai sai a waye gari Allah ya yi musu azaba ya musu uba akan irin wannan abun an gane wannan sun ma inna adawata bayna janibaini sannan sai ya zama adawa tsakanin bangarori guda biyu taktadi hukman takan ainihin hukunta hukunci wato takan yanke hukunci huma tsakaninsu wal hukum hukunci kuwa imma bil adil ko dai hukunci na adalci sai a ce wa huwa hukumul lahi shine hukuncin wa shine hukuncin Allah wa man ahsana min Allah hukuman ko waye ya fi Allah iya hukunci sai ka ce babu in dai ka ji an ce wannan hukuncin an yi ta kuma an yi adalci to ta zama hukuncin wa ta zama hukuncin Allah in ka ji an ce an yi hukunci an yi zalunci ta zama na shaidan ina fata muna lura da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nuna mun to shi ma yake wannan bayanin cewa ga irin yadda abin da zai zo a gaba wa huwa hukumul lahi in dai zama hukuncin na adalci ne to wa huwa hukumul lahi wannan hukuncin Allah ne wa imma bi zukhrifi ko kuma ya zama hukuncin nan da ƙawa ne mina shayatin na ainihin shaiɗanu to fal kuffar yamiluna ila zukurfi kafurai karkata suke zuwa ga kayan kawa na dubi a na duniya wa kul sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana ka faɗa musu kenan anta ya Muhammad lahu ga ya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين don haka kai wani shakka da kokonto ya shiga gare ka ya manzan Allah sallallahu alaihi su ma wanda ake rigima da sun sun san kai dan aikan Allah ne an fahimta yahudu da nasara duk sun san manzala menene dan aikan Allah ne musamman ma yahudu sun fi kowa sanin manzan Allah dan aikan waye dan aikan Allah ne saboda su tun kafin ma ya zo suka karanta sifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko Abdullahi bin Salam yace ya karanta siffofin annabi ya san annabi yace sama ma da yanda ya san ƴaƴansa bayan ana ce ya arifunahu kama ya arifuna abnahu sun san annabi kama yadda suka san ƴaƴansu shi Abdullahi bin Salam yace shi kan ma ya san annabi ma sama da yadda ya san ƴaƴansa a ah, sayyidina umar ya ce dan me da a ce ka san annabi sama da yadda ka san ƴaƴanka ce wala ta'lamu ma taf'alun nisa ban san wala a'lamu ma taf'alun nisa ban san me mata da su yi me ba da su aikata ba ce ai ban san ko a cikin mata na wata ta yi zaga bayan gida ta je ta gamu da wani ta shigo min da dan da ba dana ba an fahimta ko sai yin haka ya ce ya fi sanin annabi sama da yadda ma ya san ya'yansa in ji abdullahi bin salam lokacin da umar ya tambaye shi to kaga ashe sun san manzan Allah ashe kin imani da shi ba yana nuna rashin sani bane shi yasa Allah ba zai musu uzuri ba don ya san sun sani kuma duk abin da ka sani ka boye yanzu Allah ya san ka sani yanzu ko saida ne aka kira ka aka ce ka zo ka bayar wa ana zuwa da ka ce wani da Allah ka san abin da ya faru tsakanin a'a ni ban sani ba ba nan ko ba ka sani kana na yanzu Allah sani ko bai sani ba Allah ya san kai iktima abuna kai kitimani ne na me na saida da aka kira ka ka bayar don haka ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ka gaya musu a faghairar lahi abtaghi ai kulli haula il mushrikina kenan billah faɗa mu wa'annan mushirikai da suka haɗe suke haɗa Allah ta wa ta'ala da wani an gane wannan ko cewa laisa li an adlibu kenan ai ma'ana a fagairallahi abtaghi ai ma'ana ni fa ba ni da wani Allah da zan nemi hakaman ya zama min mai hukunci ai qadiyan baini wa bainakum bani da wani wanda zai zamanto wato mahukunci tsakani na da tsakanin ku zaiwa sai Allah an gane ko saboda me wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba ai Allah nan shine wanda ya saukar muku da alqur'anin nan mufassala ai mubayyinan bihi mubayyinan fihi alhaq min albatil yana bayanin gaskiya yana bayani wannan karya ne wannan gaskiya ne yana rarrabe maka tsakanin aikin da da kai ka je wuta da aikin da da kai ka je aljanna alkur'ani yana rarrabe maka shine mufassala yana rarrabe maka an gane ko Allah ce wallazina atainahumul kitaba wanda muka ba su littafin at-taura muka ba su littafin injila ya'lamuna sun yi sani annahu cewa lalle alkur'ani. ai allazi yukhasimunaka fihi kenan ko wanda suke ja in ja da kai wa yu'adunaka li ajalihi suke kuma gaba da kai a kansa kenan to sun yi sanin wannan ƙur'anin munazzalun abun ne abun saukarwa ne min rabbi ko min rabbika bil haqq daga ubangijinka kuma da gaskiya mana ja'in jannan da suke da kai a cikin suke nuna ƙur'anin ƙarya ne sun san ƙur'anin nan sauƙaƙƙe ne daga wajen Allah suke kuma wannan ja da kai da haka masu wannan ja da kai din sun yi sanin wannan alƙur'ani munazzalin abin saukarwa ne ku an gane ko shine bi tashdidi zayi kenan a ce a yi tashdidi munan zayin din kama a ce nazzala kaga shine mene sauka min sama'i duniya ila nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ce nazzala shine sassauka tsawon wannan shekaru amma ka ce nazala kai fataha ma wannan zayin din shine saukowar alkur'ani min lauhin mafus ila samai duniya fi lailatul qadari shine saukowar alkur'ani zuwa saman duniya a yaushe a ainihin daren lailatul qadari sai ka ce nazala shine Allah ce inna anzalnahu bai ce bai shadda ko ba ce inna nazzalnahu fi lailatul qadari ba ko ba haka ba yau an gane ko sai ce inna sai ce an zallahu sai aka yi fataha wannan zayin din shine sauka sukutun da guda sauka kwaya daya amma ka ce nazzala tursassauka gobe kaza ya faru a saukar jiya ma dama kaza faru an saukar yau ma kaza faru an saukar jibi ma haka har tsawon shekara 23 shine nazzala nazzala an gane wannan ko to ubangiji tabaraka wa ta'ala sai yake cewa sun san wannan alkur'anin munazzalun ai abin sassauka ne wanda yake sassauka zuwa gare ka amin rabbika daga wajen ubangijinka bil haqqi da gaskiya dan haka karka damu fala takunanna minal mumtarina kar ka zama daga cikin ashaki na minhu kenan kar ka zama daga cikin mai kokonto ashaki na fihi mai kokonto da sha'anin alkur'ani a'a kar ka zama da wannan aiwal muradu abinda ake nufi at taqriru lil kuffari maimaitawa ne ake wa kafire annahu haqqun alkur'ani gaskiya ne bi shahadati ilmi ahli kitabi da shaidan ilimin ahli kitabi an gane ko bi haƙiƙatihi cewa tabbacinsa a sauƙaƙe ne daga wun Allah da shaidan su malaman ahalil kitabi wal kitabu al maqsud bihi wato magana abin da ake nufi da shi shine gairuhu sallallahu alaihi wasallam ba da manzo Allah ke ba iz la yumkin an yatafarraqu lahu shak ai annabi shakka ba dai fado masa a cikin me ba zuciyarsa game da alqur'ani ba domin sai da ya yarda alkurani saukakke ne ana saukar masa da gogon Allah yake kuma yin da'awa da shi kaga shi bai da shakka bai da kokonto game da me game da alkur'ani da aka ainihin wato saukar masa an gane ko fi haqiqati ma ja'a bihi cikin haqiqanin abin da yazo da shi ma anna ghayrahu min ahli Kitabi, ya'lamu sirqahu yaqina bayan wasun su wasun da ba annabi ba su daga cikin alin kitabu sun san qur'an nan tabbas gaskiya ne to tsakaninsu da annabi waye fi kamata a ce ya san qur'an nan tabbas gaskiya ne daga wajen Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an fahimta na وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم تو الله تبارك وتعالى يتي وتمت كلمة ربك كلمة أبنججنك تاتك بالأحكام والمواعيد أنغانيكو بإفراد, بإفراد الكلمة كلمة أبنججنك أي تاتك بالأحكام وجنه كنتي ba za a zo a ce kai ana cikin karatu a hukunce-hukuncen da ubangiji ya ƙorani a ce kai sai dai da an ce za ne da abin ya fi yin daidai ƙarya kake yi kawai yadda ka gan shi haka ya kamata ya zama yadda Allah ya sanya hukunce-hukunce tsakanin al'umma bayan ƙasa da da bi hakan ya kamata a bi kuma ita ce hanyar rage barna na fata muna lura yanzu a ce ana shari'a na musulunci ana kama ɓarawo a gintile masa hannu dala da a rage sata ko ba da a rage ba za a rage wani yana kashe wani ko ana kamo shi babu wani wai ana tabbatar da shaidu sun cika kawai sai a yi mai fito da shi bainan jama shi ma a kashe shi kaga wanda ya ce kai da ina sha'awan irin harkan soke-soken nan da tsara gaskiya na bari ko kuwa to amma mutum ya yi tsaran shi kenan an gan shi ya fito yana harkokinsa ya ma yi kisa wani ma ya rika alfahari har ma ya wuce yana nuna shaka ga wannan ai walla Allah kadai san adadin mutanen da ya kashe to ka ganda ana shara musulunci har da a gwada ka ana ce ga ana Allah kadai san adadin wanda ka kashe a kana kashewa za a kashe ka kana sata da a yanke hannu kana zina da ma bulala ɗari a gaban mutane ta ta taya da maka kuma ko ka mutu ya an karasa maka an fahimta ko kuma yanzu da a ce ana cikin zabga ma bulala ana ta zabga ma ana ta zabga ma sai Allah taimake ka ka fauce ka fita a guje <laughs> to ka sha fa <laughs> yawa ka sha to ko za a bar ka fitan ba duka da a maka na gaske idan kuma ya zamana kana da aure sai a jefe ka ka ga yanzu za a bar zina za ta yi sauki zina sata za ta yi sauki ina fata muna lura to haka inda da abi to kaga tsarin Allah kenan ya san wannan hukuncin yayi daidai da mu to amma yan gyara sa yi suka suka ce a gaskiya wannan ya ci karo da human right ko ba haka ba cewa a yi kaza gaskiya biya daidai ba ne su yan kiyaye haƙƙin yan adam ne akwai wanda ya kai allah kiyaye haƙƙin halittunsa yan adam ɗin fa na allah ne fa ba na wani ba masu zaƙin bakin ba adalci a shari'ar musulunci ba fa su suka yi mutanen ba ba fa su suka yi duniyan ba ashe sai muke ganin tabbas wanda ya yi duniya ya zuba kayan cikin duniya shi ya fi kamata ya tsara wa mutanen duniya yadda za su yi rayuwa ba wani daban wanda shi ma iya cikin halitta wanda yanzu ya tsara hukunce-hukuncen na rashin mutuncin san an jima shi ma ya tafi lahira ko ba haka bane ah, yanzu hukunce-hukuncen musulunci inda manzon Allah ne ya tsatsara ya tsatsara to yanzu ina yake ba ya koma zuwa ga Allah ba sai zama a'a tsarin wanda ya tsara alhayyul ladzi la yamut allazi la ta'khuzuhu sinatun wala nawm shine wa Allah he daidai duk zamanin da ka zo wallahi qur'ani yayi daidai da wannan zamanin ba gyara ba kuskarima wa tammat kalimatu rabbika kalman ubangijinka ta cika sidikan wa adla wato gaskiya da kuma adalci cikakkiya haka take la mubaddila li kalimatihi ba a canja kalman ubangiji wajen ragewa ko canjawa ko juyawa ba a yin wannan ko wani ya canja kalmar Allah ma bai kalbe canji ba dan dai bai biya ba tunda Allah ya alkawari inna nahanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alkur'ani kuma mu za mu kiyaye alkur'ani ka ganshi ba abinda zai same shi sadakallahu alazim Allah ya gaskiya saboda me yasa tsawon shekarun nan da aka saukar da Qur'ani har zuwa wannan zamanin an rasa wanda ya rubuta nasa Qur'ani kuma ta biyu ta karantu an rasa an rasa wanda ya layi ɗaya wanda ta biyu ta karanci ka gaskiya fa yanzu mun gagara gane ina bambanci tsakanin wannan aya na Allah da ayan da wani ya kawo mun gagara ƙarya ne kana rubu kana fara karanta ta ma ji wani gwari gwari da rashin mutunci a ciki kawai saboda ba ba ba na Allah bane don haka kar wani yaudare ka wai an canja ƙur'ani karya ne alƙur'ani babu wanda isa canja yadda da da ka an canja ma ƙaryata Allah ne kuma baka yadda Allah ya isa kiyaye ƙur'anin ba tun da ya ce mu muka saukar da alƙur'ani mu ne kuma ba mu za mu kiyaye alƙur'ani din an fahimta ko shi yasa Allah ya kiyaye ƙur'ani sauran littattafan da ba ƙur'ani ba an bar kiyaye shi a hannun wanda aka ba su shi sa aka caccanja ka samu canje-canje har yau kuma ƙur'ani kuma ta zama ga ah, ba dauni alqur'ani ya zama inna na zanna zikira wa inna za ka Allah ta'ala ya faɗa a wani aya don haka wa huwa sami shi Allah shine mai ji al'alimu kuma Allah mai ilimi ne bil a ahwali kenan ah, fala ya futu hushai Allah ya san komai ya san yanayin komai ba abin da ke kubucewa ya ainihin bacewa Allah ta'ala na وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون وكاجي الله تعالى كتشوا وإن تطع aksara man fil ardi in ka bi mafiya yawa daga cikin kafirai an gane ko ai alkitabu lahu sallallahu alaihi wasallam ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan ka bi mafi yawa daga cikin mutanen cikin kasa wa in tudi aksara man fil ardi in ka bi mafi yawan mutane daga cikin kasa saboda yawancin mutane ba su san gaskiya ko ba haka bane ba sa son gaskiya sun fi so a ɗora su akan bata a ɗora su akan kariya shi yasa lokacin da suka shiga gidan wuta ma amsan da da ba su kenan wana dau ya maliku alaina rabbuk za su ce ya mai tsaron gidan wuta ka roki Allah ya kashe mu huta a cikin wutan nan Allah zai ce ga ya musu innakum makizun za ku zauna dindindin ko innakum su laqad ji'nakum bil haqq walakin aktharakum lil haqqi karihun mun zo muku da gaskiya amma mabiya yawan mutane masu kin gaskiya ne to kaga in ka bi su kuwa to da su batar da kai shine wa in tudai aksara man fil adi in ka bi mafiya yawa daga cikin mutanen kasa to da su batar da kai an gane ko kama ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma a wani waje aka ce al-maqsud ghayruhu ana abinda ake nufi ana magana da annabi amma manufan ta koma kan wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda shi annabi bai san zuciyan kowa ba to idan ka bi ya ka an lillah za su ɓadda kai gabarin bin hanyar Allah maɗaukin sarki in yadda una illa zuwan dan ba abin da suke bi wato ainihin fi mujadalatihim laka fi ma ta da ohun ilai kenan min addini ba abin da suke bi wajen ja da kai da musayya da kai akan abin da ka zo da shi na addini wallahi sai dai jayayyan da suke da kai suna yin jayayya ne da kai akan zato kawai kirba da suke ta yi kawai an gane wannan ko kirfat duk wata mujadala da za ka zo kana yi to da ka samu ana mujadalan da kai ne na kirfat amma kai kake kan gaskiya ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yahum illa yakhursu su din nan ba su zamto ba face kaddara kaddara kawai suke su kaddara kaza ne su kaddara kaza ba tare da sun san menene suke yi ba na. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله تبارك وتعالى يكتشوا إن ربك هو أعلم من يدلك عن سبيله وبنجن كشين مفي سني game da wanda yake bacewa gabarin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala kuma wa huwa alamu bil muhtadin Allah shine mafi sani ga masu shi wanda za su zamto shiryayyu Allah shine mafi sanin shiryayyu haka Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da babban annabi ya mutu akan kafirci ran annabi ya baci sai Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta kai ba da ka shiryar da wanda kake so ba ashe al-hidayatu biyadillahi shirya na hannun waye na hannun Allah ne shi ma manzon Allah bai da shirya a hannunsa ma'ana bai da shirya ya ɗaukowa ne ya ce shigo shiriya kai ma shigo shiriya a'a shi yana hidayatul mene irshadiyya ya ce kabu nan yi wannan yi hidayatul taufiki kuma sai Allah ya ga dama ka samu daman yi sai Allah ya ga dama kamar yanzu ne na ce maka an kabu nan da ka tafi santaral market ka gana maka hidayatul irshadiyya amma yanzu ka ɗaga kafa ka ajiye har ka isa santaral sai wa ya ga dama sai Allah ya ga dama ashe in na gwada ma na ce ta nan ake zuwa santaral in Allah ya kaddare ka da ɗimuwa ina da ka yi <laughs> sai ka koma ta ta ganuwa ko sai a zance ka ta can awala ko ba haka ba ce ina zuwa da Allah mala ina ne santar ce cap ai ka ba santar a can inda ka ko ba haka ba to kaga mu abin da muka maka hidayatul irshadi muka maka shiryarwa na nuni amma shiryarwa na iko da kaddara kai sai wa ya ga dama sai Allah ya ga dama to shine Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama kuma wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shi Allah shine mafi sani game da waɗanda suke shiryayyu da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ce inna rabbaka huwa a'lamu ai ubangijinka shine mafi sani masani kenan man yadullu an sabilihi ga wanda zai bace ga barin hanyarsa kuma wa huwa alamu bil muhtadi kuma Allah shine mafi sani game da waɗanda suke ainihin wato kama hanya na shari'a fa yujazi kenan kullum minhum sai zama ya sakan kama kowanne daga cikin mutane lamma naha ta'ala an ittiba'il mudillin yayin da ubangiji ya hana bin batattu wa adhada hujajuhum ya kuma bata hujjojinsu fi mukasamati rasulihi sallallahu alaihi wasallama wajen husuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asbata annahu alhaq ya kuma tabbatar da cewa shi din nan akan gaskiya yake wala mubaddila li kalimati ba wanda isa canza kalman Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya gama wannan fa amara almu'minina sai Allah ya umarci mu'minai kenan bittiba'iha da bin wannan abubuwa da Allah ya tsara wa khassa minha zikiri, sai ya kebance daga cikin wannan sai ya kebance da ambatan akalima zabaha ko akalima zubiha cin abin da aka yanka wa ma yuqalu inda zabhi da kuma abin da ake faɗa a yayin yankawa faqala sai Allah ta'ala yake cewa فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين to yayin da ubangiji ta'ala ya bada wannan aya lokacin da aka aka kafin karantar da wannan aya kafirai suna nuna cewar ku suna kaman gori wa musulmai kun yi cin abin da Allah ya yanka kuna cin wanda ku kuka yanka da hannunku kamar ya su girbi eh, kun ki cin abin da Allah ya yanka amma ku kuna cin wanda kuka kashe kun ki cin wai abin da Allah ya kashe ko kuma kuna cin abin da kuka kashe kaga wai kaman ku da kuke yankawa ku yanka ku ci ana ganin shirme kuke yi kawai na me kuke wa Allah ku bari ga Allah kashe muku <laughs> ga muje can an zubar a can ku je ku ɗiba gashi yanzu ka leka kejin ka kaga kaji mutattu sun kai ɗari karka wani damu kawai a karatun su fa kenan ba kar ka damu kawai ai Allah ne ya yanka maka kawai fiffige kawai ka ci gaba da ci kawai su abin da suke nufi kenan da haka ko kun yi cin yankan Allah kun zo kuna cin yanka <laughs> yankan wane kuna cin yankan mu kuma mun san irin dabbobin da Allah ya ga daman ko mun gansu a muce muci da irin wanda kuma ya ce mun gansu a muce ba za mu ci ba an fahimta ko ko farauta ne da aka karantar da kai yanzu ka ce wa karanka bismillahi ya fita a gujeje durmushe maka wani dabba ya kama ko ba haka ba sai ya kashe kana zuwa kai kuma sai ka same shi da karanka da karan da ba naka ba a gurin an ce ka ci ba za ka ci ba me yasa baka san gaibu ba baka san a ciki wani kare ne ya kashe ba ko karan da aka ce bismillahi ne ko karen da aka ce kama shi ne ya je ya kashe ba ko ba haka ba za ka ce ba za ka ci ba tun da ka samu karnuka biyu a wajen to ba za ka ci ba saboda baka san gaibu ba kuma baka isa ka ce wa karen ga yamin kai ka kashe kowa ya kashe ba Allah ya baka wannan daman ba ba za ka yi tambaya wa karnukan su baka amsa ba kaga ka zama ba za ka ci wannan ba duk gudun ci abin da ba ambacewa ba sunan Allah ba a ciki an fahimta ko to haka da ka tuwo wani abu da bindiga wadda shi kama shi bai yiwuwa sai da me sai harbi sai ka harbi abin da zaka harba ka ce bismillah sai ka harba to idan ka je ka samu ya mutu ka ci kayan ka hani an mari'a ko idan kuma ka samu na da rai sai aka ce tattaka shi ya mutu tukunkaci me za ka yi sai ka yanka ina bata muna lura ashe mu ba ce mu ci abu mu ci mushe ba amma akwai gurin da zaka ci mushe ya halatta shine yaya ka kwana a gidanka ka sha fanka da safe ka tashi kawai sai ka jawo kwanan mushe ka dan kara cikin ka shi ake nufi a ka shiga uku ko ka shiga uku a cikin daji ka ga wuta gaban ka wuta bayan karami ga mutuwa ga yunwa ko ba haka ba wanda an baka ci ba za ka mutu to ubangiji ala baya so a rasa rai a wajen an fahimta sai Allah ya ce ko mushe ka samu ka gyara ka tsabtace ta ka ci kayanka saboda abin da yake so mutane su gane yanzu da da a yanka wata dabba a fige ta tsaf a soya wannan kuma ya aka yanka ta aka make ta ta mutu ita ma aka fige aka soya in aka zo aka zuba maka a gaba ba buwan ka dauki tsokan da ba a yanka nan su za ka tofar ne ka ce daga jin wannan ba a yanka ba ba ba haka bane da ba wai za ka gane cewa me yasa ake samun masu ha'inci a mahauta eh ko a masu kiwo idan dabbansa ta mutu ya yi haka ya yi haka ya gano bodi ko ba haka ba kowa sai gigara mata wuka gigara mata ko ya zuwa ai tana kokarin da ta mutu na zo na Allah ya taimake ni na yanka ta ko ba haka ba kai baka sani ba kuma an akan samu irin wannan mawa'in da aka saukar musu da waƙiya na mutuwan dabbobin su sai su gagara cin jarabawa sai su kama yayyanka suna kawo mutane wato suna sayar musu da mushe an fahimta to kar ka ci abin da yake mushe kar kuma ka ci abin da aka zo yanka ba abancewa ba ba ambaci sunan Allah ba to amma idan kuma musulmi ne ya zo yanka fa ya manta bai ce bismillah ba ko da gangan ma ya ce bismillah ya gigara mata wuka ta yanku da ci ko ba da ci ba da ci da a ci yana zuwa ko ya yanka amma bai ambaci suna ka ji gata da Allah ya maka baka ambaci suna Allah baka yanka an yadda ka ci albarkacin musuluncin kan nan za a ci an fahimta ko to yanzu da ka zo ka samu kuma an make dabba a titi hatsari ya kawo kowa ana buge dabba kana zuwa he ka samu ka ɗauko wuka he ka gigara mata kowa ya kura ido wa dabban he ga kafa bai motsi ba bata shura ba eh bata shura ba kwata kwata bata shura ba da a ko ba da a ba eh? <laughs> ba ta shura ba to amma ba ta shura ba amma jini ya fito ba ta shura ba amma jini ya fito eh da a ba ta shura ba amma me ya fito jini ya fito dace a saboda da ta mutu ne ba zai fito ba ya ɗauke jini kamar ɗaukewan wuta ɗak ya ɗauke inda ta mutu an fahimta ko to jinin ba zai fito ba amma fitowar jinin shi yake gwada za a ci ko da ba ta shura ba to kuma yanzu da aka yanka ta shura din kuma sai aka ga ba ga jini ba ba <laughs> da a ci to da ga duka shari'a ya tsara maka akan harkan yanka an fahimta kuma ko da an kuskure an yanka ma ba a kalli gabar ba da a ci ko ba da a ci ba da ci karka zo ka daga hanka wallahi ba zan ci naman nan ba ka duba mutanen nan ba su kalli gabar ba a'a in ana so dai a kalli gabar din kuma a kwantar da dabban kar a masa walakanci inna laha katabal ihsana ala kulli shay Allah rubuta kyautatawa akan dukkan komai fa iza qataltum fa ahsinul qitla in kun zo kisa ku kyautata kisa fa iza zafhatum fa ahsinuz zifha in kun zo yanka ku kyautata yankan wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurih zabihatahu ɗayan ku ya wasa abin yankan ya hutar ya wasa wukan ya hutar da abin yankawa kada dan ka ga ka yanka shi masa wulakanci Allah ya ce fakulu ku ci min mazkar sumallahi ko alaihi abinda aka ambaci sunan Allah akai ai zubiha kenan ala ismihi wanda aka yanka da sunan Allah to ku ci in kuntum bi ayatihi mu'minun in kun amuminina in kun kasance game da ayoyin Allah ku nan kun yi imani da wannan to ku ci wannan za mu ci gaba to mun tsaya aya ta 118 da mu tashi aya ta 119 in Allah ya kai mu gobe anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya rufa mana sirri duniya da lahira ya tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallama wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah kai rahama cikin kabarinsa sauran yan uwan musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya yafe musu muna roƙon Allah iyayenmu da mu da Allah ya kwanan su Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta muna roƙon Allah dukkan musulmai duk wani damuwa da ya shafi musulmai a bayan kasa ya Allah muna roƙonka duk wanda suka faɗa cikin wani damuwa da jarabawa Allah ka tsame su waɗanda ba su shiga ba Allah ka ba mu kariya da kariyanka ya ubangiji ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka Allah ka saka musu da alheri wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka saka musu da alheri Allah ka musu albarka marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya ne mata masu jiwo juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka ka rufa mana asiri duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu jarabawa masu karatu Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannun abubuwa na shari ka tunkuɗe shi barin mu ka tunkuɗe shi barin dukkan musulmai ka rufa mana asiri duniya da lahira lamman fana bima na wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi من حال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين